Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓa muku wasu daga cikin batutuwa da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A cikin shirin na yau za mu yi waiwaye ne akan ranar duniya ta shayar da jarirai nono uwa wace majalisar ɗinkin duniya ta ware a wani yunƙuri na zaburar da iyaye muhimmancin shayar da yara da nuna uwa zalla sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni hassan barka To kamar da aka ji shirin a yau na waiwaye ne akan ranar duniya ta shayar da jarirai da nuna uwa wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a wani yunƙuri na zaburar da iyaye mahimmancin shayar da yaro da nonon uwa zalla. Masana sha'anin kiwon lafiya dai na cewa shayar da yaro da nonon uwa zalla a watanni shida na farko yana da matuƙar amfani ga lafiyar jarirai da samar da abinci masu gina jiki da kuma kariya daga cutuka masu illa ga ƙananan yaran. A hannu ɗaya kuma masanan na cewa yana da mahimmanci ga jarirai da kuma mahaifiyar kanta saboda yana kare mahaifiyar akan samun juna biyu da wuri sannan kuma yaro zai samu lafiya sosai saboda yana kare shi daga cutuka kamar su gudawa da kuma waɗansu daban-daban. Hajiya Aisa likitar karɓar haihuwa a asibitin Femi na Zagu a jihar Zandar ta yi mana da ƙarin bayani kan mahimmancin shayar da yaro nonon uwa zalla. Nono ne ake bai ma yaro ba tare da an gama mashi ba da ruwa har tsawon wata shida. Cikin nonon wannan kashi ɗari na nonon uwa ya tara da tara duka ruwa ne. Kenan yaron da ya sha nono tsantsa da wanda ake gama mashi ruwa. Wayan su ma da dabara da kuzari duka ba ɗaya ba ne. Misali shi wannan nonon yaro da ya sha shi har tsawon wata shida ba tare da an gama mashi ba komi. Bayan ya tsotse wannan ruwan akwai kuma sinadarori da yawa da vitamin na rigakafin ciwace-ciwace na yaro akwai na lalan mura a ciki akwai na ilimi akwai na dundumi akwai na tamowa akwai na cadi akwai na tunanin kenan yaron wannan in ya sha wannan dakashin wannan kenan lokacin da ya yi wata shida wannan in ya fara cadi cadi bai ya ba shi wahala sai an gan shi da hakoran shi ba ɗaya bane ba da wanda ake bai ma ruwa shi wannan ruwan shi kadai bai ya rayuwa tunda dai ruwa dole ne sai an ci abinci mai mai kwana za a sha in sun zo awon wata sikelin su ma yana bambancewa yaron da ake ba shi nono tsantsa karuwar shi sai ta kai misali yanda ma ba a tsammani ba ɗaya bane ba da wanda ake bai ma ruwa shi wanda ake bai ma ruwa daga an dora shi a sikeli ma ana ganiya tunda dai a soke yake kuma bayya karuwa amma shi wancan masha Allah Wani bincike na baya-bayan nan ya nuna cewa da yawa daga cikin mata iyaye sun fara gane mahimmancin shayar da yaro nonon mama zalla ba tare da bashi komai ba a cikin waɗannan watanni shida kamar da wannan matar da wakilinmu Musa Malam Sule ya tattauna da ita ke cewa. Sosai gaskiya iya na hudu duka haka na musu. Lahiyar Sulau ba wanda yake da cututtuka masu bashi wahala. Gaskiya bekon nono tsantsa yana kare lahiyar yaro daga cututtuka da dama. Wani bincike kuma na masana sha'anin kiwon lafiya ya nuna cewa ban uwa tsantsa ga yaro tun daga haifuwarsa har zuwa tsawon watanni shida ba tare da an ba shi ruwa ba ita ma babbar hanya ce ta kare yaron daga kamuwa da cutar tamuwa hakan ne kuma ya sa muka ji ta bakin likita razina hakilu ta asibitin jihar maradi wacce a cewarta daga haihuwa ya kamata a ba yaro nonon farko wanda ke kare shi daga cutuka da dama saɓani yadda wasu iyaye ke cewa baiwa yaro nonon farko yana haddasa masa da matsala. To daga aihuwa dai ya kamata da yadda an aihi yaro a fara bashi nonon uwa dami saboda ya samu wannan dakashi na fara wannan dakashin shi kuma amfani gare shi ga jikin yaro saboda yana kare yaro daga wasu cututtuka yana da sinadarai da yawa da suke ya kare yaro daga wasu cututtuka yanzu kama wasu su nan da wani shi wannan eh, abin dakashin da ake cewa yana kare yaro kwarai kenan ya kamata da an aihi yaro wannan tradition da ake ana ce a bai kamata a ba yaro ba nono a tace shi mugunya ne bai kamata ba kenan wannan nuna awaki da ake bayar a bar ba yara shi kina a bar yaro ya sha nono uwar shi da yaro zo duniya wannan nono in ya fara shan shi ya kamata yaro har ya kai ga wata na shida kenan shine ake ce ma ban nono tsantsa ban nono tsantsa ana yin shi ne daga aihuwar yaro zuwa wata shida yanzu kamar wanga cadi ma da yaro yake yi akai akai zawo amai in yaro yana shan nono shi kadai har wata shida ya Allah yana kare shi kuma wannan ban nono yana kare shi daga wasu cututtuka a cewar wannan malamar da ta bukaci a saka sunanta bayar da nono da ta yi wa 'ya'yanta ya sa su murmurewa kuma cikin ƙoshin lafiya a koda yaushe a nono ne nake bata da anniya da ta ka in bata in tana zamna in bata da komi take in dai na gade ba kwancin ta take ba bata nake an kwana take ma da hassa ina kai ga kula da abuta nake ga tana tana ta wasan ta ba ta komi wallahi mutum da gaskiya ana ba yaro nono da kai da kai a ce ai banza da yaro ko kwana yake ga ya dade hina kwana ta da abun sha shaha mai ruwa mulmiji a zahi ga nono sha amma in kace shi ta kwana har yunwa na saci yaro har ila yau masana sha'anin kiwon lafiya sun ce ba a haɗa ruwa da ruwan nono tunda shi nonon yana ɗauke da iyakacin ruwan da jariri yake bukata manufar hana jariri ruwa a watannin farko ba wai mugunta ba ce irin ta likitoci kamar yadda wasu suke faɗa a'a ana gudun shan ƙwayoyin cuta da ke cikin ruwan ne ga jinjiri da yaro ya fara girma ƙwayoyin garkuwar jikinsa sun yi ƙarfi a wata biyar ko shida to za a iya fara bashi ruwa tsabtacce wato wanda aka tatse ko aka tafasa an yi amanar cewa yaron da aka yi wa irin wannan gatan da huya ya samu matsalar gudawa ko ciwon ciki ko mura ko tari da dai sauran waɗansu cutuka da kan shafi jarirai kuma ko da Allah ya kaddara ya kamu da wasu cutuka zai warke da sauri banda ƙarfin lafiya shan nonon uwa na da mahimmanci wajen ƙara soyayyar uwa da jariri an yi amana cewa jariri na son uwarsa fiye da kowace mace a duniya saboda shayar da shi da ta yi To masu saurare yanzu lokaci ya yi da za mu karkata wajen likitoci domin jin wasu ƙarin bayani akan mahimmancin da shahar da yaro nuna uwa zalla yake da shi. Kuma akan hakan muna tare da uwar gida Hauwa Arji likita a asibitin gari da ke birnin Agadis a jamhuriyar Nijar. Da farko kuma ta yi muna bayani kan abin da ake nufi da shahar da yaro nuna uwa To abin da ake nihi ga shayar da nonon uwa kamar uwa ta ba ɗanta da ta samu nono na gabanta kenan daga aihuwa ya kamata a ce yaro daga an aihe shi ya shigo duniya daga bisa gado ma kan mace ta shida ya kamata a ce a dora mata da a kama nonon ta a sama yaro ya kama ya sha shi ne shayar da nono uwa ta ba ɗanta da ta aihuwa ta ba shi nono na gabanta ya sha muhimmancin da yake da yana da yawa mun yi son uwa ta zamanto tun da ta aihi yaro nonon ta na gaba kawai take bashi sai ya kai har wata shida saboda me yasa haka nan saboda nono yana ɗauke da sinadari da yawa na gina jikin yaro kenan ya kamata a ce uwa ta sa cikin kanta nononta na gaba yana ɗauke da komi wanda zai gina ma yaro jikin shi har matsayin wata shida kenan kuma menene yana sa ma yaro abubuwa da yawa cikin jikin shi kamar in ce amfani za ka ganin yaro ba yawan cututtuka wani amai zawo tamuwa yaro ya lalace za ga yaro da abin da yake bangaren malati ne yaron da za gani yana rayuwa lahiya lo babu malati kal daga jikin shi ma yanayin yanayin kamar jikin shi yanda yake karuwa daga nan ma uwa tana iya ganewa za ta ga ɗanta kullum cikin ƙoshin lahiya To likita wasu na korafi kan rashin baiwa yaro ruwa a cikin watannin nan shida na sharewa saɓanin yadda ku likitoci kuke bukata. shin menene bambancin ruwa da kuma nonon uwa to ana abin da muke son uwayen yara su gane kama suna dibin yaro zai zauna da kishirwa ko ta hallaka shi ko a rinka cewa lokacin zahi ne ya zo ya za a cewa mu ba yaro nonon gaba kaɗai kenan ina ruwa yake a roƙe na abin da muke so uwan yara su gane nonon uwa kumshe yake da ruwa kashi gomiya tara cikin ɗari kenan kashi gomiya tara cikin ɗari ruwa ne cikin nonon mace kenan da sha yaro yana shan ruwa yana shan nono kenan babu wani zancen shin kishirwa wasu suna ɗauko su ce lokacin iyaye da ka gano kai ba an baka ruwa ba ka tashi me ya same ka ba haka na bane ilimi ƙaruwa yake kenan abin da muke so uwaye iyaye su gane su gane nono kumshe yake da ruwa wurin kashi goma ya tara ruwa ne kenan ba matsala ko baki ba yaron ki ruwa ba abin da za samu shi To ma saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilo zan ɗoga aya a shirin na yau sai kuma wata ranar litinin idan Allah ya kai. Yanzu a madadin duka waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman Muhammad Awal Usman Kunya da ya haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. Badan kuɗi suke ba ha! badan kuɗi suke ba badan buɗe yabo ba badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi.